Da kuma a daidai wannan lokaci muke fara wannan zama da yi masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu za mu fara da tambayar wani bawan Allah da ke cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya yi noma ya samu buhu goma da rabi kafin ya gama kawo hatsin gida sai aka ɗauke ɗan rabin nan sai ce ɗaukar nan da aka yi an ɗauke a na zakka a iya cewa ya biya haƙƙin Allah ko kuwa ana bin sa zakka to idan aka wa mutum sata kafin ya fitar da zakka ba zai ce a cikin na zakka aka sace ba abinda malamai suka ce idan mutum aka yi masa sata sai satar ta mai da kudin suka zama sakamakon satar kudin sun zaba nisabi ba idan har watan ya cika sakaci yayi bai fitar ba aka ɗauki wannan kudin to dole sai ya fitar da ragowar da suke hannunsa zakkar haka nan idan ya fitar da zakka ɗin ya aji bai raba ba sai ɓarawo ya zo ya sace to nasa aka sata ba na zakka ba domin ajiyewa watakila da ya tunda ya ga na zakka ne ya musu rikon kai narkashi bai aje su inda ya kamata ba tunda ya ga na zakka ne sai aka zo aka ɗauke to wannan ba zai sa shi a cikin zakka ba sai ya sake fitar da wata zakka idan ku ya riga ya fitar da kuɗin ya aje su sai ɓarayi suka zo suka ɗauke na zakkar kuma alhalin ya aje su inda ya kamata kuma bai yi sakaci wajen raba su ba to wannan malamai suka ce sai ya bar wannan satar da aka yi a matsayin zakka din ba sai ya sake fitar da wata zakkar ba haka nan idan kuma aka yi masa sata bai riga fitar da zakka ba zai ce wannan kuɗin da aka sata zai lissafa shi a na zakka ba to shi bai yadda a yi masa sata ba sai dai a yi wa Allah kullum asara to sai ka jingina Allah kai ka kauce to ba daidai ba ne saboda haka wannan shine bayanan da aka yi guda hudu ko biyar kuɗi a sace su gaba ɗaya watan zakka ya yi mutum bai fitar ba babu zakka a kansa mutum ya fitar da zakka ɗin bai raba ba ya yi sakaci aka sace sai ya sake fitarwa mutum ya fitar da zakka ɗin ba sakaci ya yi ba aka sace to wannan ba sai ya sake fitarwa ba mutumin da kuma ya gama lissafinsa kaf zai fitar da zakka sai aka saci kuɗin da suka wuce nisabi idan sakaci ya yi sai ya fitarwa da wannan kuɗin nasa da suka yi raguwa in ba sakaci ba ba sai ya sake fitar da zakar ba domin kuɗinsa sun dawo yanzu ba nisabi ba hakanan ko mutum ba za a yi masa asara kuma ya jingina wa Allah asarar shi ya kauce ya ce wannan kuɗin da zai raba wa talakawa ta shafa shi ba ta shafe shi ba domin asara za ta iya dawowa in gudunta yake ta iya zuwa ma ta cinye dukiyar gaba ɗaya saboda haka abinda za ka fitar na haƙƙin Allah ai shi zai sa wa dukiyar taka albarka ya ba ta kariya Saboda mu daina yin wayo ko da yaushe muna dingina asara ga abin da muka san na Allah ne ko na bayan Allah ne ko mu fitar da mara kyau mu ce shi za mu bayar saboda Allah za a bawa wannan duk ba daidai ba ne in za ka ba da abu ka bayar da mai kyau wanda kai ma kake amfani da shi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku samu nagarta ba har sai kun ciyar daga irin abin da kuke so wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi sukan ba da abinci bisa suna so saboda haka kana son abu ka bayar ya fi lada da ka ba da mummuna hakanan ko ba za a yi maka asara ka ce wannan rabin buhun a na Allah aka ɗauka ba a naka ba dole ne ka fitar da na Allah ɗin wannan ka ɗauka asarar ta shafe ka. Na'am. Malam wannan kuma ya ce menene matsayin soyayyar da muke yi da ƙanwar matar da babana ya auro? Shin akwai aure a tsakaninmu? Domin soyayya ta yi nisa. Kwarai kuwa akwai aure a tsakaninku, babanka ya auri mace shi ya auri ya kai ka auri kanwa, ko shi ya auri uwa ma ka auri ya ko ka auri ya ya auri uwa duk ba wani abu, don ba ita ta haife ka ba, kuma ba ‘yar wacce ta haife ka ba ce, saboda haka wannan babu laifi don ka aure ta. Mutukar sai dai in akwai wani abu da zai shafi uban, kamar uban ya ga ka masa rashin kunya ya zai auro ya ka auro kanwa, ko ya auro ya ka auro uwa, ko ya auro uwa ka auro ya. ko kuma ku je neman aure tare da shi duk waɗannan uban yana ga cewa ba kai masa daidai ba sai ka haƙura don ka saba masa amma ba dan shari'a ta hana yin haka ba kenan ita wannan matar mahaifin mutum din idan tana da wata 'ya da ta haifa a can wani guri kafin mahaifin nasa ya aure ta kenan zai iya auren yar wannan matar baban nasa ma Yawwa shi ma zai iya auren ta in baya tare da uwar ba yar matar babansa kenan agolansa ɗansa zai iya aura ai tunda ba babansa ba ce ta haife ta ba ko babansa ne ya haife ta ba tana da nata uban a wani guri ga kuma uwarta a nan saboda haka zai iya ta shi ma ba laifi ba ta cikin matan da aka haramta masa ya aura saboda haka kawai dai abin da za mu ce ya ce da kanwa ko uba ya auriya da ya auri kanwa to babu laifi na'am wannan kuma ta ce malam jinin al'ada ta tsawon kwana uku ne ko hudu yake zuwa sai ya ɗauke amma kuma bayan na kwana na wuni sai ya kuma dawowa shin idan ya yi ɗaukewar farko ɗin nan kafin ya dawo zan yi wanka ne ko kuwa sai na jira shi ya dawo ya ɗauke gaba ɗaya ne muku fatan alkhairi to idan dama jininki kwana uku ne haka kike kowane wata daga baya fara miki wannan matsalar sai ki tsaya akan lissafin ki na kwana uku in ya karu ma ba ki dauka na al'ada ba ne sai dai in kin ga launin bai canza ba to sai ki bar shi har zuwa lokacin da mata mafi yawa suka fi shine kwana shida ko bakwai in ya ci gaba ma malamai sun ce ki dinga istizhari da kwana uku ma'ana kowane wata ki dinga ƙara kwana uku kina wanka wani watan ki ƙara kwana uku matuƙar bai haura kwana goma sha biyar ba in ya haura kwana goma sha biyar to an san jinin al'ada dai ba zai wuce rabin wata ba daga nan kuma hukuncinsa ya canza ya zama na cuta kenan wasu malamai kuma suka ce in ma za ki iya tantance jinin ko da kwana ukun kike in kika ga jinin ya zo kuma launin sa ya canza ba irin na al'ada bane sai ki wanka ki ci gaba da sallah ya zama jinin cuta ki nemi magani in kuma haka yake miki dama ya kwana uku a jere sannan kuma ya yanke kwana ɗaya dawo to kin zama wacce jini yake mata wasa kenan ya zo ya ɗauke saboda haka lokacin da ya kwana uku ya ɗauke sai ki wanka in ya dawo sai ki dakatar da sallah in ya ɗauke ki kuma yin wanka. Na'am. Malam wannan ya ce mutum ne ya rasu sai aka jinkirta rabon gadansa saboda ɗaya daga cikin matansa tana da ciki da ta tashi haihuwa sai ta haifo yaron babu rai duk da haka za a ba uwar yaron nan rabonsa ne ko kuwa to abin da ake so dama da mutum ya rasu a yi masa abubuwa guda biyar saboda tsoron matsala na farko a tabbatar da mutuwarsa ya mutum na biyu a tabbatar da ya yi wasiya a cikin dukiyarsa a ɗiba a yi wani aikin alheri na uku a tabbatar da ana bin sa bashi na hudu a tabbatar da shi yana bin bashi sannan na biyar a tabbatar da dukiyarsa sannan a zo a raba masa gado waɗannan abubuwan su ya kamata a yi wa mutum don kada shi ma wani mai cin gadon ba a bashi nasa ba ya rasu amma idan mace tana da ciki za a iya yin abubuwa guda biyu akwai waɗanda cikin zai shafa su ba za a raba musu ba amma akwai wanda cikin ba zai shafe ta ba saboda haka ko da ciki ko ba ciki dai kaza za kamar uwa ana iya sallamata wanda dama akwai ‘ya'ya da uba ko wannan an haife shi ko ya zo da rai ko bai zo da rai ba dai dama dai rabon su akwai wasu ‘ya'yan sudusi ne saboda haka kaga ai haihuwa wannan ba zai dakatar da nasu ba duk wanda suke irin wannan kamar mata misali su ma nasu idan da wasu ‘ya'yan ko wani ɗan ya karu ko bai karu ba dai an san rabanta amma su ƴaƴan ne su ba za a raba nasu ba domin zai iya zama namiji ne ya nemi biyu zai iya zama mace ce ta nemi ɗaya zai iya zama kuma maza biyu ne za su nemi hudu zai kuma iya zama mata biyu ne za su nemi biyu zai kuma iya zama wato namiji da mace ne za su nemi uku to kaga wannan dole a jinkirta nasu sai an ga abin da haihuwar ta zo duk wanda wannan cikin zai shafa to ba za a bashi nasa haƙƙin ba har sai tukunna an haihu sannan za a bashi nasa haƙƙi to kuma an haifi yaro akwai dama shi alƙali wanda shi aka kaiwa ya raba gadon zai yi bincike guda uku akwai shaidun nasaba akwai shaidun mulki akwai kuma shaidun mallaka shaidun mallaka shaidun nasaba da shaidun mutuwa a tabbatar wai mutumin nan ma da za a ramsa gado ya ma mutum na shaidun da suka tabbatar shi ne ma aka yi wa wankan shi ma aka sa a idan wani ya bayyana fa bayan an nuna maka gawa an ce tawana ce a lullube ashe wata gawa ka je aka ɗauko a wani guri aka yi mata wanka shi wancan zuwa aka aka ɗaure shi daga baya kuma ka raba gado ta bayyana ba shi bane sai ka tabbatar ma shi ne ya mutum shi yasa kasashe da yawa kawai mutum ba zai mutu kawai a zo a binne shi ba har sai an sanar da hukuma ta zo ta yi bincike ma me ya kashe shi in wata cuta ce ta kashe shi a za a yi maganin cuta kar ta sake kashe wani in wani ne kuma ya kashe shi a za a hana shi ya kashe wani Wani yana iya shaƙe wani saboda dukiyarsa ya kashe shi ya ci gado kuma a nan da shi ma za a yi ta kuka nan ku shi ya ƙarasa shi saboda haka wasu ƙasashe ba sa yarda har sai an yi wa gawa satifiket din ma mutuwar da ta ma me ya kashe ta ma sannan a je abin ne da baka da iko gawa ba taka bace in ta mutu sai gwamnati ta zo ta yi bincike ta tabbatar da mutuwan nan ba ta da wani wanda ya sabbaba ta daga Allah take kai tsaye sannan za a je abin ne in akwai shari'a ma sai an yi da yasa ka wannan alkali zai nemi wannan na biyu shaidun abin da ya mallaka ka zo a ce maka gidan wane ne ka kama rabo ina dalilin da ya zama nasa ne kuma iya abin da ya mallakan kenan sai ka gama tattara duk abin da ya mallaka gaba ɗaya ka kuma tabbatar nasa ne ba na wani bane ba kuma na tarayya shi da wani bane ka tabbatar mulkin sa ne sannan kuma sai su ƴaƴan da suka ce a basu gado su kenan kuma duk su ne an tabbatar ‘ya'yansa ne akwai dalilai da ya tabbatar duk suna da nasaba da shi kada ka je ka raba da wani ashe ɗan riko ne ko baka raba da wani ba daga baya zo bayan an gama rabo ya zo ce shi ma ɗansa ne sai an gama duk binciken da za a yi akan waɗannan abubuwan shi yasa gado yake ɗaukan lokaci sai an gama wannan binciken an tabbatar alƙali yana da tabbas akan abubuwan wannan guda uku sannan ne za a raba gado to shi in aka ce wata macen tana da ciki wasu ma ɗauke ta ake daga gurin saboda ka a zo a shara a ce ko wani ya dakan mata cikin ko kuma an barar da cikin ko an yi kaza kuma ranar za ta haihu alƙali zai tura nas daga kotu ta je a haihuwa a gabanta dan ita ce shaida alkali a wajen wannan haihuwar idan ɗan nan har ya fito daga ciki gaba ɗaya bai motsi ba to ba shi da gado dan bai zo da rai ba amma in yana faɗowa sai ya yi atishawa ko ya yi kuka daga baya sai ya mutu to kukan nan ko atishawan nan ko ƙaran nan da ya nuna ya zo da rai tunda ya fito da rai kuma yana da gadon babansa tunda ya zama an samu sabkil mauti babansa ne ya fara mutuwa shi kuma ya zo to dole a ba wannan gado saboda haka in ya mutu to shi shine za a fitar da gadansa shi ma sai a raba ma gadansa amma in bai zo da rai ba kwata-kwata yana cikin ish ishlaka rizikun mutane guda bakwai da ba a ba gado ainu din shine adamu istihlal tafili idan yaro bai yi kuka ba aka haife shi ko bai nuna alama ya zo da rai ba ba za a ba shi gado ba shine din kuma shakkun fi sabaqil mauti mutane da suka mutu lokaci guda kamar yadda ake hatsarin mota uba da da suka mutu lokaci guda ba a san gawa faru ba ko ruwa ya nutse ko aka yi hatsarin jirgin sama ko dai wani abu da ke ko gobara ta cinye su gaba ɗaya ba a san wanda ya fara mutuwa ba to ba wanda zai ci gadon wani a cikin su lamun ɗina kuma li'ani mutum ya zo yana zargin matarsa ta yi zina har ya zo aka yi kore ɗan a kotu to ba gado tsakaninsa da wannan ɗan kafin nan kuma kufur uba ya zama kafiri ko da kafiri ba wanda za a ba gado ra'un nan kuma rikon yana nufin wato rik wato bawa da ɗa shi ma uba ne ɗa ɗansa bawa ko ɗan ne ɗa uban bawa to ba gado tsakaninsu domin bawa mai shi ya fi cancantar dukiyarsa fiye da magadansa wanda ya mallaki bawa shi ya fi cancantar dukiyar fiye da magada da ka shi za a bawa sannan kuma akwai zina idan an tabbatar wannan zina da matan nan suka haihu suka samu ɗa to malamai sun ce ba za a ba wannan ɗan gado ba saboda haka ko da dai za a yi wani hukunci amma ba a ɗauki gado a bashi a haɗa shi da 'ya'yan hala a ba su gado ba kafin dinan kuma shine katalil amdi uba ya kashe ɗa ko ɗa ya kashe uba da gangan dan ya ci gadansa ko ya masa hanyar da zai mutu wani ba kashe shi zai ba amma zai yi abin da ya nemi ruwa ya hana ko a ce ya bashi wani magani biyu ya bashi da yawa ko kuma yana neman magani na wani rashin lafiya ya ɗauke maganin har ya zo yana ta maganin ya nema ya rasa ya mutu ko kuma ya zo ya kimsa masa wata magana ta bakin ciki ta makure shi ya mutu duk wannan shi ya kashe shi saboda haka ba zai ci gado ba kuma sai an yi masa kisa kisasi so duk waɗannan abubuwan mu a nan kasashen saboda tsabar ko imani ne ko rashin bin ka'ida ne ba ma a bincike in ka mutu ma wani ma fa yunwa ce ta kashe shi ya kamata a bincika a gama ya aka yi ma aka bari har yunwa ta kashe wannan laifin 'ya'yansa ne ko matansa ko gwamnati ce ma da ya kamata a ce ta sama wannan abinci ba ta sama masa abinci ba so da haka sai an yi bincike an ga me yake kashe mutane amma aka bar su kawai ana ta binne su sai abu ya ta cin mutane ma ba a sani ba ko ta cuta ce take ta yaduwa ma ya kamata gwamnati ta sani ko ma'aikatan lafiya su sani don a dau mataki ko sai ya'ya ne suka fito da wani dabara suke kashe iyayen saboda suna da kuɗi su ci gado ko sun gaji da yi musu wahala saboda rashin biyayya su kashe su duk waɗannan abubuwan sai an yi bincike tukunna na'am sai kuma tambaya ta gaba da me ita yake cewa akramakallah idan mutum zai shiga koda gidansa ne dole sai ya yi sallama ko kuwa to ita sallama ko ba kowa a gida ma za ka yi ta kuma gidanka ma fashi cancanta kaiwa sallama domin ka shigo mutanen gidan da sallama assalamu alaikum duk da masu gida mafi yawan mu ma za mu shiga gidajen mu gani muke to kayan mu ne dan me sai mun yi wata sallama amma yana da kyau su ma mata din a dinga musu sallama kuma duk matan da kaiwa sallama sun san ka shigo da alheri amma ka ga mai gida ya shigo sun sun sun to ba kanta akwai caji a waje kansa yana caji ne su ma kansu matan suna ganewa in mutum ya shigo da irin wannan yanayin ba sa tarasa saboda sun san wata arada za su tara da ka wataƙila kansa yana caji yana neman inda zai sauke bala'insa in ba sa a ci ba sai a sauke a kanta amma duk mutumin da ya zo ce assalamu alaikum wa rahmatullah to mata sun san an shigo da da daɗi kuma wani zaka ga wani lokuta ya sallama ni gurin baya yi amma dai abinda nake mana nasiha mu dinga yin sallama musamman ga iyalanmu ma ya cancanta ba wai dan gidanka ko ba gidanka ba gidan naka ma cancanci kai sallama na'am wannan kuma malam cewa yake dan Allah a taya wani abokinsa da addu'a ya ce wanda shi da shi ya gaya masa cewa yakan yi sati guda da janaba a jikinsa bai yi wanka ba kuma a haka yake alwala ya salla alhali yana sane ya ce kuma menene hukuncinsa to to lalle wannan hatsari ne babba mai yiwa ya sani mai yiwa bai sani ba ayoyin alkur'ani sun tabbatar da cewa lalle idan mutum yana da janaba ya wanka Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal lazina amanu la taqrabu sarata wa antum sukara hatta ta'lamu ma na wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu kaga a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wanka na janaba haka na a cikin suratul ma'ida ma Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fatahharu idan kuna da janaba to ku yi tsarki ma'ana ku yi wanka sannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana bisa ya wajabcin wanka shi ma yana yi kuma ya yi umarni a yi sannan sahabbansa da dukkan malamai sun yi ijima'i akan wajabcin gabatar da wannan wanka da aka rashin yinsa wato in rashin sani ne to an sanar da shi yanzu cewa alkur'ani da sunna da ijima'in malamai sun haɗu akan yin wanka kuma duk mutumin da ya tabbatar yana da janaba ya ƙi yin wanka duk ibadar da ya yi in ba wata larura gare shi da ta sa yaƙi yin wankan ba kuma zai ta yin taimama ne har larura in ta kawai zo ya wankan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato guri mai tsarki shine alwalan musulmi idan ya rasa ruwa ko da tsawon shekara goma ne idan ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya amfani da ruwan ya wanka kamar yadda ya faru wani mutum an fita yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi a gefe ana sallah yace ya ana sallah kana gefe yace janaba ta same ni babu ruwa sai manzo Allah ce to ka nemi guri mai tsarki kai taimama kai sallah da aka yi ta neman guri mai tsarki yana taimama yana sallah da aka samu ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mutumin nan ya ce gane ce to ga ruwa ka je kai wanka saboda haka wajibi ne mutum ya yi wanka idan abin wankan ya same shi duk ibadar da zai yi idan bai yi wankan nan ba kuma ya zama wajibi a kansa kuma ba wata larura ce ta hana wankan ba kuma yayi badalin abin da ake in ba za a yi wankan ba shine taimama to duk ibadar da ya a lokacin ba ta yi ba na'am a gaba kuma akramukallah sai tambayar da ke cewa assalamu alaikum malam idan mutum biyu suka yi sallah a tare da juna ana iya cewa sun yi jam'i ko ko sai in sun kai su uku ɗaya ya shiga gaba to jam'i a nahau daban jam'i a sallah daban jam'i a nahau shine ake da mufrad da musanna da jam' shine sai abu ya kai uku ake kiransa jam'i a ilimin nahau ko a ƙididdiga amma hukuncin shari'a na sallah mutum biyu ma in suka yi sallah ta jam'i domin ɗaya zama liman kuma an samu limamu guda ɗaya so daga nan kuma abin zai ta karuwa har zuwa a lokaci har zuwa abin da bai da adadi sananne da haka mutum biyu idan suka yi sallah sun yi jam'i na'am ga kuma tambayar da ke cewa assalamu alaikum malam kullum ina farkawa wajen karfe ukun dare amma bana iya saukowa in yi sallar nafila sai dai in yi ta yin addu'o'i ina daga kwance to na yi ibada a haka ko kuwa sai na sauko na yi sallah daga mai san annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallama da girmama shi da yi masa biyayya hakika mutum Allah ya azurta shi da farkawa a irin waɗannan lokuta masu tsada kamata ya yi amfani da su cikin abubuwa da dama daga ciki akwai abin da ka faɗa yin addu'o'i da yin zikiri da yin nazari da kuma yin sallah duk wanda kai daga cikin wannan kayi ibada ita abin da yasa ake so a buɗe da sallah saboda korar shedan idan mutum yana bacci ya furka to ya kwance kulli uku daga cikin kullin shedan idan yayi alwala ya kwance kulli na biyu idan yayi sallah ya kwancewa shedan kullinsa guda uku haka sai waye gari cikin nishadi da farin ciki shaidan kuma waye gari cikin bakin ciki da bacin rai idan kuwa bai iya kwance waɗannan kullullukan ba to zai waye gari cikin bacin rai da damuwa shaidan kuma waye gari cikin farin ciki da annashuwa don ya daure shi ya hana shi amfani da lokacin da yake da tsada kuma a wannan lokaci Allah yake cewa ina masu bukata in ba su ina masu kira na amsa musu ina masu neman gafara in musu gafara saboda haka a ce baka tashi kayi komai din baka yi addu'o'in kai zikiri kuma ka daure ka tashi ka dinga yin sallan ko da raka'a biyu ne na'am malam wai haka ne haramun ne mutum ya yi sadaka da barkono saboda wai a ranar alkiyama shi za a bashi ya ci daga habibu usman garo to sadaka ana yin ta ne da duk abin da yake mai amfani kuma abin da ka mallaka kuma abin da zai amfani wanda ka bawa sadaka din ta hanyar shi ya amfani da shi ko kuma ya siyar ya samu kuɗin da zai amfani da shi barkono ai arziki ne babba misali aka baka buhuna wani kuma abin da yake bukata kenan ya samu abincinsa dan barkonon da zai barbada da kake yake bukata ya ci shi a lokacin kai masa wannan zai godiya zaka duk abin da zai amfani dan adam gishiri ne an ce abdullahi dan umar an gaishe yakan zuba sukari a ajihunsa yau raka in ya fito yara suka gaishe shi yakan babba su wannan sukari kamar mu ce alewa a yanzu Da shi wani yake ce masa yaya kake ba yara yace cewa ina son sukari kuma Allah subhanahu wataala ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun shi yasa ni ma nake ba yara kuma na san yara da san zaki saboda so nake na aiwatar da wancan aya da ta kira ga wancan so mutum ya ba da abu tayewa kai abin ma ba so kake ba amma wanda ka ba yana so ko kuma abin kai ka rabu da wahala ne amma wanda ka ba shi kuma ya karba alheri ne saboda haka ba matsala dan ka ba yadda barkono ko kayan amfani na miya ga wanda yake bukata ya amfani da shi ko ya siyar ya sarrafa kuɗin ya amfani da shi. Na'am, malam mun gode kwarai da aka samu damar amsa waɗannan tambayoyi da haka kuma muke sallama da kai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu ga baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah